radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu a wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga kuma zan gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ta shi zamu kawo ƙarshen abin da muke ɗauke da su idan da sauran lokaci mu duba su daga cikin kana labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saura da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu wari assalamu alaikum yau lahadi uku ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu da kun san cewa shekaru 118 da suka gabata rana irin ta yau wata uku ga watan yulin shekara ta 1904 tedo hazel bai yahudan da ya asasa akidar yahudancin sahuniya ya mutu an haifi hazel a shekara ta 1860 a birnin budapest na kasar hungary amma daga bisani kuma ya koma kasar sweden da zama inda a nan ne tunanin kafa ƙasa ta yahudawa zalla ya faɗo masa sannan kuma shekara ta 1897 ya kafa majalisar yahudawan sahiyoniya a garin ball na kasar sweden hazel ya yi ƙoƙarin gamsar da sarakunan dollar usmaniya na lokacin domin cika wannan buri nasa a cikin dino amma ba tare da ya samu nasara ba hazel ya mutu a shekara ta da hudu ba tare da ya ga daular yahudawa ba sai dai bayan yakin duniya na biyu wato a shekara ta 1948 tare da taimakon turawan ingila waɗanda suke mamaye da falasɗina a lokacin yahudawan sahiyuniya sun kafa isra'ila a cikin kuma tare da taimakon ingila da amurka yahudawan sun yi ta yin hijira daga kasashen duniya suna komawa isra'ila da zama baki ɗaya inda da haka kuma suka mamaye mafi yawan yankunan al'ummar falasɗino suka mayar da su a cikin isra'ila masu kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau allama abdulhussein amini marubucin littafin algadir ya rasu an haifi allama amini a birnin tabriz arewa maso yammacin kasar iran ya tashi a gaban iyayensa waɗanda suke malama addini sannan kuma yana matashi ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka haɗa da mirza na'ini da kuma sheikh abdulkarim alha'iri allama amini ya rubuta littattafai da dama mafi mahimmanci daga su shine dai littafin nan na hadithul gadir wanda kuma shine littafin da ya rubuta a cikin mujalladai goma sha ɗaya ya yawaita zuwa ƙasashen musulmi da dama domin tattara bayanai akan wannan hadisi alama amini ya yi amfani da littafai kimanin hamsin masu mahimmanci wajen rubuta littafin algadir ban ha kuma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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 kungiyar ƙasa da ƙasa ta nemi gurfanar da 'yan siyasa waɗanda su haƙe bayyana ƙaddarorinsu a najeriya majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a gudanar da bincike akan kisan masu zanga-zanga a ƙasar sudan tanzu kuma ga labaran da ke da ke ƙungiyar gwamnati ta hezbollah a ƙasar lebanon ta tabbatar cewa ta aike da jirage marasa matuƙa guda uku waɗanda ba su ɗauke da makamai zuwa tashar iskar gas ta kresh da ke yankin ruwan kasar labanan inda ta aike da sako ga gwamnatin isra'ila da ke hankoran mamaye wurin sakon da ya ce a yammacin ranar jiya asabar an harba jirage marasa matuka guda uku zuwa yankin da ake takaddama a sa yankin karesh da ke tsakiyar ruwan da ya raba iyakokin labanan da kuma palestine da isra'ila ta mame wata maje tsaro ta isra'ila ta yi kirarin cewa gwamnatin yahudawan ta harbo jirage marasa matuƙa guda uku waɗanda ba su ɗauki da makamai wanda kuma sun tashi ne da ƙasar labanan zuwa dandalin yankin kirish mai iskar gas da ake takaddama a kansa hezbollah ta yi gargadi a farkon watan yuni cewa a shirye take ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace idan gwamnatin labanan ta tabbatar da cewa isra'ila ta take haƙƙin ƙasar labanan ɗin a cikin yankunan ta na teku banan kuma wani jirgin ruwa mai haƙarar iskar gas ya isa teku mediterranean a yankin na karish wanda kuma wani kamfanin kasar girka ne ke mallakar jirgin ruwan wanda shi ma hezbollah ta gargade shi akan yi wa isra'ila aiki a cikin yankin ruwan kasar labanan wanda ake takaddama a kansa ƙungiyar farar hula ta kasa da kasa ema ta yi kira da gurfanar da dukkanin 'yan siyasa waɗanda suka gaza bayyana ƙaddarorinsu da suka mallaka kamar yadda dokar da'ar ma'aikata ta najeriya ta tanada ƙungiyar ta zargin cewa mafi yawan waɗanda suke kare dokar da 'yan siyasa ne don haka ne suka nemi shugaban kotun da'ar ma'aikata wato cct justice dalladi umar da gurfanar da irin waɗannan masu kare dokar da hakan ya zama izina ga na baya ƙungiyar kuma ta yi zargin cewa ma'aikatan gwamnati da dama da kuma wasu 'yan siyasa ciki har da waɗanda suke neman a zaɓe su sun kasa bayyana adadin ƙaddarorinsu waɗanda suka mallaka a cikin rayuwarsu da kuma cewa ƙungiyar hakan ya saba wa doka to jama'a masu rike kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga makuntan ƙasar sudan da suka dama da bincike mai zaman kansa akan yadda jami'an tsaro suka kashe masu gudanar da zanga-zangar lumana daga ciki har da yaro mai shekaru goma sha biyar waɗanda ke cikin dubban 'yan ƙasar waɗanda suka fita zanga-zanga domin neman kawo ƙarshen mulkin soja a ƙasar zanga-zangar dai wadda ta sami halartar dubban jama'a a faɗin ƙasar ta sudan ta fuskanci tashin hankali mafi muni kamfanin dalancin labaran aap ya bayar da rahoton cewa masu zanga-zangar na rike da kwalaye waɗanda suka rubuta cewa dole ne mu kawo ƙarshen mulkin burhan da kuma hotunan mutanen da aka kashe a zanga-zangar da aka yi a ƙasar a lokutan da suka gabata da hakan ya haɗa har lokacin gwamnatin umar albashir da aka hambarar ma'aikatar tsaron ƙasar faransa ta sanar da kawo ƙarshen aikin rundunar sojan haɗin gwiwa wadda aka kafa a shekara ta 2020 domin yaƙi da ta'addanci a yankin sahel da ake kira da takoba ma'aikatar tsaron ƙasar faransa da ta ce rundunar ta kunshi zarata na musamman su 800 daga ƙasashen faransa belgium italiya estonia hungary netherlands portugal da kuma sweden wanda tuni sojin da suke cikin airin ƙashe na rundunar suka koma ƙasashensu a ranar 30 ga watan jiya wannan da yana daga cikin jiran alkawalan da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ɗauka a lokacin da yake sanar da janyewar dakarun barhane daga mali bai bayan sabanin da kunu kai a tsakanin faransa da kuma gwamnatin mulkin soji ta kasar malin ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan to da labaran da aksarar labaran duniya zuwa kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na mu koma noma Noma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu dalilai da kafin watsa labarun najeriya suka bijiro waɗanda su ne suke haddasa hauhawa farashin kayan abinci a cikin gida da akwai waɗanda sun shafi ƙasar ne ita kaɗai da kuma waɗanda suke da alaƙa da ƙasar waje da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hauhawar farashin abinci bai fara daga yakin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine ba za a iya tura shi gaba zuwa lokacin bullar cutar corona wato shekaru biyu da suka gabata kenan daga wancan lokacin an sami raguwar abincin da ake nomawa saboda zaman kulle da aka shiga a cikin kasashe da dama na duniya a matsayin wani mataki na kandagarko na hana yaduwar cutar kafin a gano da za a magance ta hakan kuwa ya sa kamfanoni da dama masu sarrafa kayan abinci sun rufe saboda tsaiku na samun kayan aiki domin su ma manoma sun shiga kulle sai dai bayan da aka samu sauƙin wannan cutar ta corona da sake buɗe kullen da aka yi manoma sun koma gonakinsu kuma kamfanoni masu sarrafa kayan abinci ma sun koma bakin aiki sai dai kuma duk da haka farashin abinci bai sauko ƙasa ba ya ƙara yin sama ne ko kuma tsaya inda yake a ƙasa kamar najeriya dalilan da suka sa farashin kayan abincin yake ƙaruwa ba su taƙaita a cikin waɗannan da muka ambata ba hauhawar farashin kayan abinci ya kai kaso goma sha bakwai da biyu cikin ɗari a cikin watan maris a lokacin da aka shiga watan afrilu na wannan shekara din farashin ya kai kaso 18.37 cikin ɗari. dalili na farko na karuwar farashin abinci a najeriya shine kamfar man fetur tun daga watan fabrairu na shekara nan ta 2022 ƙasar najeriya take fuskantar kamfar man fetur a cikin mafi yawancin jihohin ƙasar matsalar ta samo asali ne daga labarin cewa gwamnatin tarayya za ta janye tallafin da take baiwa man fetur saboda waɗanda suke aikin shigo da makamashi daga waje suna shigo da wanda bai da nagarta alhali ana ba su makudan kuɗaɗe don haka sai masu sufuri suka ƙara yawan kuɗin da suke karɓa daga matafiya wanda kuma a duk lokacin da kuɗin sufuri ya ƙaru kai tsaye zai tasiri akan abubuwa da dama da suka shafi kayan abinci dalili na gaba kuwa shine karancin wutar lantarki saboda da manyan injiniyan da suke bayar da wuta a cikin ƙasar suka tsaya cak sau biyar haka tana faruwa tun daga farkon wannan shekara ta 2022 ƙwararru sun ce abubuwan da suka haddasa hakan suna da yawa daga cikinsu akwai sace wasu kayan aiki da ake yi karancin iskar gas ɗin da ake aikewa cibiyoyin samar da wutar lantarkin sai kuma yanayi sai tsufan injina da kuma rashin isassun kuɗi da ake warowa domin sabunta su saboda haka sai kamfanonin da suke sarrafa kayan abinci suka fara neman mafita ta samun makamashi don haka makamashin da suke amfani da shi wajen adana kayan abincin da suke samarwa ya karu a ƙarshe farashi ya hau kan masu saya yakin rashi da ukraine wanda ake ci gaba da yana da nashi tasirin da ya bari a kan kayan abinci da farashinsu da akwai ƙasashe masu yawa a duniya da suke samun kayan abincin da suke sarrafawa daga waɗannan ƙasashen biyu da suke haƙi da juna najeriya tana daga cikin ƙasashen da suke samun wasu kayan abincin daga rasha da ukraine ƙididdiga ta tabbatar da cewa alkamar da ake nomawa a najeriya ba ta kai kaso uku cikin ɗari na jimillar tan miliyan shida da ake sarrafawa a ƙasar ba har ila yau wata ƙididdiga ta nuna cewa a shekara ta 2021 najeriya ta shigo da alkamar da kudinta ya kai naira biliyan 128.1 sai kuma a shekara ta 2020 wato can baya kenan da ƙasar ta so kayan abincin da kudinsu ya kai naira biliyan 144.14 ita kuwa nau'in alkaman nan da ake yin taliya da ita wacce a turanci ake kira durum tana a matsayin hatsi na uku ne da aka fi sarrafawa a najeriya kuma ana shigo da shi ne daga waje musamman ma dai waɗannan ƙasashen da suke fama da yaƙi to wata matsalar da ta taimaka wajen hauhawar farashin kayan abinci a najeriya ta ce ta tsaro rashin tsaro a cikin wasu yankuna na ƙasar yana taka rawa wajen raguwar noma daga kan masu jabin jihadi a can arewa maso gabashin kasar zuwa barayin daji a arewa maso yammacinta duk suna taka rawa wajen hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma ɗora musu haraji mai tsanani domin ƙyale su su noma a jihar niger a bana manoma sun baiwa 'yan bindiga naira miliyan 400 domin su basu su yi noma don haka dole tsammaci tasirin hakan a kan farashin kayan abinci a kasuwa yankunan da boko haram take cin karanta babu baka a ciki su ne ke da alhakin samarwa da najeriya kaso 30 cikin cikin ɗari na jumlar alkamar da ake numawa a cikin gida wato gaba ɗaya amma wannan rikice-rikicen na boko haram ya sa wannan adadin ya koma sufuri. to waɗannan da wasu ne daga cikin dalilan da suke sa kayan abinci ke karuwa a najeriya da fatan za a samu sauƙi bisa taimakon ubangiji a nan za mu da sa'aya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. a yau shirin namu ya gaisu muku Ali Riza Iftikhari da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. منزل سوی بستان کنی آمد بهار منزل سوی بستان کنی گرد غریبان چمن گرد غریبان چمن بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان جانم فدای آشقان امروز جان افشان چون خیش سرگردان da zamu ga karshe Allah kamar can aljima da maza a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you